Aminatu Jallo na ɗaya daga matasa 'yan Nijar da ke haskawa 'yan lokutan nan bisa shafin yanar gizo, ta ma bayyana cewar cikin makonnin da za su biyo za ta saka usul ɗin wallafawar wani hili bisa yanar gizo mai lakanin Ofem Magazine haɗe da Web TV. Wannan hilin manufar ita ce kokowa don 'yancin mata na baran Aminatu Jallo tunima tana ba da labari bisa girkin kamfani na matasa da ɗiya mata kan shafin intanet. Au Magazine. Ofan Magazine. Magazine ko kammalin magazine hiri ne na bada labaru a rubuce bisa takarda da ake sakarwa akan layi layi na'urar gizo wanda manufarsa shine a shirya kuma a wallafa labaru na gari bisa rayuwar mata 'yan kasar nijar. da na nahiyar Afirka a jimeke de façon générale. Bayan ta samu diplomar BAC ɗinta a shekara 2009 ta buƙaci ɗaukar darasin ilimin zamantakewa. Madam Nabaran Aminatu Jallo ta lura da babban canji a cikin rayuwarta a yayin da wata kafar talabijin mai zaman kanta da ke yame ta bukaci da ta gudanar da wani shiri a shekara ta 2011 bayan ta jinkirta sai ta amince har ya kai ta dukufa ainan wannan guguwar ta sa ta barin karatun da ta soma na ilimin ilimin zamantakewa siyasa ta kuma shiga jarida Me yasa na zaɓi zama 'yan jarida sai dai in ce muku kaddara ne. Domin ina makarantar jami'a ne, an ka tambayin da in ba da labaru akan shirin safiya na duniya tv na yarda amma ina shakku daga baya na fara son aikin da nake yi a tele da kuma ba da labarun da nake saman shirin nan ibrahim yero ɗan jarida ne shi ma ya yi zaman aiki tare da ita tsawon shekara uku yana tine da irin yadda take kamnar yin aiki mai kyau. Ina tuni da ita da wata mace da ke son aikin ta sosai game da jarida wata da ke son aiki mai kyau ana iya iske ta da abin da muke kira a wannan lokaci wani hankalin turai ma'ana aiki tukuru tana son aiki da gaskiya tana son komi ya daidai kuma tana son wani aikin jarida na gari. Eh, eh, Yau tana da aure kuma uwar ɗiya guda ce, Aminatu Jallo ta tsunduma yanzu cikin fasalin freelance domin ta kula da lokacinta ita da kanta.